kamar yadda da gabata a bara a بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري Wahlul العقدة من لساني يفقه قولي بانك يا السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام barkanmu da wannan marice na juma'a biyu ga watan ramadan a shekara ta tara, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha takwas ga watan biyar a shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya a wannan yammaci mun haɗu a wannan masallaci na Diyufur Rahman wanda aka fi sani da masallacin Kwangila a cikin garin Mina a jihar Naija don gabatar da tafsirin azumi na watan Ramadan kamar yadda muka saba bisa ga jagorancin ƙungiyarmu mai albarka ta jama'atu izalatul bid'a wa sunna idan ba a manta ba shekarar da ta gabata mun gabatar da tafsiri kamar iwar haka gashi Allah cikin ikonsa da kaddarawarsa ya sake maimaita mana mun ga wannan shekara gashi za mu fara tafsiri a wannan rana fatan mu Allah madaukakin sarki ya sa mu fara a sa'a dukkan alkhairan da ke cikin wannan wata mai albarka Allah madaukakin sarki ya sada mu da su dukkanin wani abin ki da wani abu na tsautsayi da hadari Allah madaukakin sarki ya nisanta mana shi Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin wa'anda ake yantawa a cikin wannan wata mai albarka Ayyukanmu na alkhairi Allah madaukakin sarki ya karba mana kuma ya ninninka mana ladan su kurakuran mu Allah madaukakin sarki ya yafe mana dukkanin al'ummar musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ya ba su lafiya dukkanin bukatunmu na alkhairi ubangiji subhanahu wata'ala ya karba mana yana daga cikin kila abin da waɗansu za su harara daga jiya zuwa yau a wajen fara karatunmu a wancan shekara za ku ga wanda ya gabatar mana da shimfiɗar buɗe karatu shine malam gidaɗo PRO wanda yanzu baya tare da mu sakamakon ya tafi ƙaro karatu a ƙasar Sudan inda zai gabatar da digirinsa na biyu kowa a bayan mun idar da sallar juma'a yayi waya da alaramma wanda yake cewa a isar da gaisuwarsa da sakonsa na fatan alkhairi ga yan uwa sannan kuma yana roƙon addu'a ta alkhairi daga wajen ku Allah Maɗaukin sarki ya bashi nasara cikin abin da ya sa a gaba da haka mune masa addu'a da fatan alkhairi Allah Maɗaukin sarki ya cige masa gaba ya taimake shi ya bashi nasara da ƙarfin gwiwa cikin abin da ya je nema kuma yadda ya tafi lafiya ya bar iyalansa lafiya Allah madaukakin sarki ya dawo mana da shi lafiya ya zo ya tarar da gida da iyalansa lafiya kamar yadda darakta mai gabatarwa ya faɗa shekarar baya mun tsaya ƙarshen aya ta goma sha biyu cikin sura mai albarka suratul ahqab da haka yau za mu tashi farkon aya ta goma sha uku cikin wannan sura me Allah ya ce

madaukakin sarki yace innal ladhina qalu rabbuna Allah lallai hakika waɗanda suka ce ubangijinmu shine Allah ma'ana suka faɗi haka da baki kuma suka kudirce haka a cikin zuciyarsu suka tabbatarwa da Allah subhanahu wata'ala rububiyarsa wanda kalmar rabbu ita ce ake mai da ita ta zamo ar-rububiyya nisbatun ila ar-rabbi subhanahu wata'ala ma'ana suka yi ikirari tare da kudirin cewa Allah shi ne rabu wanda ma'anar an rabbu shine al alkhaliku al-maliku mahalici mamallaki mai kuma gudanarwa ma'ana suka yadda da Allah a matsayin shi ne mahalici duk abin da ka gani wanda ba Allah ba da ma wanda baka gani ba ubangiji shi ya halice shi shi ya samar da shi sannan duk abin da ka sani da ma wanda baka sani ba mallakar Allah ji subhanahu ta'ala, a sama ko a ƙasa sannan duk abin da ka sani da wanda baka sani ba da ka gani da wanda baka gani ba Allah maɗaukakin sarki shi ke gudanar da shi duniyar baki ɗayanta tana ƙarƙashin ikon Allah ne da gudanarwarsa to waɗanda suka faɗi wannan suka yarda da wannan a zukatansu thumma istaqamu sannan suka tsayi akan shari'ar Allah akan yi masa biyayya bin umarninsa da gujewa hane-hanensa malamai suka ce faɗin Allah shine rabbu kowa na iya faɗa amma yadda da Allah a babin bauta wannan kuma sai musulmin ƙwarai sai waɗanda suka yi imani da Allah imani na gaskiya domin kafirai ma sun yadda da Allah rabbu ne wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سيقولون الله لا يقولون الله duk kafirai inda zaka tambaye su waye rabbu waye mahalicci waye mai gudanarwa waye mamallaki duk zasu ce maka Allah ne amma inda matsalar take shine idan kuma aka ce su tsayu akan abin da suka faɗa wajen yi masa bauta wajen yi masa ɗa'a, to a nan gizo yake saƙa ba sa yi da haka Allah maɗaukin sarki yace innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu wadanda suka yadda da Allah a matsayin rabbu suka furta haka daga bakin su suka kudirce hakan a cikin zukatansu sannan suka tsayu akan yi masa biyayya suka tsayu akan shari'arsa fala khawfun alaihim wala hum yahzanun wadannan su ne bayin da babu tsoro a tare da su dangane da abin da za su je su tarar a lahira wala hum yahzanun kuma ba za su yi bakin ciki ba da takaici dangane da abin da suka bari a nan gidan duniya bisa ga al'adar mutum idan ya tafi inda bai san kowa ba yana samun kansa a cikin yanayin tsoro bisa ga ɗabi'a ta ɗan adam idan ya bar abin da yake so to yakan shiga damuwa da bakin ciki dukkan wanda zai bar duniya zai tafi lahira inda bai san kowa ba baƙo ne shi a can da haka akwai fargaba da tsoron me zai je ya tara dukkanin mutumin da ya bar duniya to ya bar masoyansa ya bar matansa ya bar ƴaƴansa ya bar danginsa ya bar abubuwan da yake so to wannan kuma akwai takaici da bakin ciki a zuciyarsa to amma Allah subhanahu wataala yana ba da garanti ga muminan kwarai cewa wancan fargaba da bako ke samun kansa dangane da bakunta ku ba za ku samu kanku a cikin ta ba in kun je lahira dangane da bakin ciki da damuwa da wanda ya bar masoya yakan samu kansa ku kwantar da hankalinku Allah madaukakin sarki zai maye muku gurbin abin da kuka rasa idan ka bar matarka ta duniya a lahira Allah zai canja maka da matan hurul in matan hurul in sun fi matan duniya walahum fiha azwajun mutahhara wa zawwajnahum bihurin in da ka kaga takaicin ka bar masoyiya a duniya Allah zai maye maka gurbinta da wacce ta fita haka nan idan ka bar 'ya'ya bakin cikin ka bar su kana tsoron me zai faru gare su Allah zai amintar da kai daga wannan bakin ciki da wannan takaici da wannan damuwa ta yadda Allah zai zamo halifanka cikin iyalanka da kabari ƴaƴanka sakamakon nagartar da kai sannan kuma Allah subhanahu Ta'ala zai maye maka gurbin su da waldanun mukhalladu wa yatufu alaihim waldanun mukhalladuna wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun jaza'an bima kanu ya'malun to haka duk abin da dan adam zai bari a duniya in dai mai imani ne shi in ya je lahira ba zai yi takaici ba sai ya tarar da wanda ya fi shi duk kuma abin da ake tsoro da fargaba za a je a tarar sakamakon imani Allah madaukakin sarki zai amantar da kai wannan aya tana tabbatar da haka sannan kuma tana ba da garanti ga duk wanda ya sifantu da wannan sifa hakan za ta faru gare shi domin inna adatu tawkidin ce allazina kuma ismul mawsul ne wanda yana daga cikin siyagul umum sannan qalu rabbuna allah thumma istaqamu sifa ce tabbas haqiqa wa'anda suka ce ubangijinmu shine Allah kuma suka tsaye a wajen yi Allah bauta fala khawfun alaihim wala hum yahzanun da haka malamai suka ce kowaye ya cika wannan sifa to wancan alkawari da Allah ya na fala khawfun alaihim wala hum yahzanun zai tabbata gare shi sifar da sharadin shine ka yadda da Allah a matsayin ubangiji sannan kuma ka tsayi wajen yi masa bauta babu wani sharadi na uku duk wanda ya gindaya maka wani sharaɗi na uku ƙarya yake yi ka ce ubangijinka ne Allah ka ne masa bauta gwargwadon iko dan baka yadda da wata ɗariƙa ba ko baka yadda da wani shehi ba kuma a ce ba za ka shiga aljanna ba wannan ƙarya ne domin ƙur'ani bai faɗi haka ba innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun to malamai suka ce wannan aya ta cikin suratul ahqaf akwai makamanciyarta a cikin suratul fussilat sai dai waccan tafi fi fadin bayani wannan ta takaice zance kawai ta ce fala khawfun alaihim wala hum yazanun babu tsoro babu bakin ciki tsoro dangane da abin da za a je a tarar bakin ciki dangane da abin da za a bari idan muka koma ta cikin suratul fussilat za ta fayyace mana me ake nufi da tsoro sannan kuma me ake nufi da bakin ciki wanda anan aka dunkule aka ce fala khawfun alaihim wala hum yahzanun me Allah ya ce innal ladina qalu rabbuna Allah lalle waɗanda suka ce ubangijin mu shine Allah kaga abinda wannan aya ta fara da shi anan cikin suratul ahqab shine abinda waccan ta fara da shi cikin suratul fussilat dukkanin su sun fara da adatu tawkidin wa nasbin inna sannan sai ismul mawsul alladhina innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu anan haka a can ma haka to sai Allah anan yace fala khawfun alaihim wala hum yazanun dan takeice bayani can kuma dan fadada bayani sai yace tatanazzalu alaihimul malaikatu tatanazzalu alaihimul malaika malaiku suna sauka zuwa gare su su suwa allazina qalu rabbuna allah thumma istaqamu to a wane lokaci malaiku suke sauka zuwa gare su wadansu malamai suka ce a wajen mutuwa ma'ana duk wanda zai mutu malaiku za su zo gare shi hatta idza hadara ahaduhumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarriqun har lokacin da mutuwa ta zo wa ɗayan su mala'ikun mu su za zo su karɓi rai ba tare da yin sakaci ba qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un kace mala'ikan mutuwan da muka wakilta da karɓar rayukan bayi shi yake zuwa karɓar kuma zuwa ga ubangijinku ake maishe ku da haka malamai suka ce ta tanazzalu alaihimul malaikatu indal maut malaiku suna sauka gare su a yayin mutuwa to idan muka ce malaiku suna sauka zuwa gare su a yayin mutuwa yo ai kafiri ma malaiku suna sauka gare shi a yayin mutuwa wanda bai ce rabbuna allah thumma istaqamu ba ma malaiku suna sauka gare shi yayin mutuwa walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu ce walau tara da zaka ga idh zalimuna fi ghamaratil maut lokacin da azzalimai ana nufin kafirai fi ghamaratil maut suke cikin magagin mutuwa wal malaikatu basidu aidihim kuma ga malaiku a gaban su sun shimfida musu hannayensu suna cewa da su akhriju anfusakum ku fito da ku da kanku al yawma tujzauna azabal hun a wunin yau za a sakanka muku azabar wulakanci bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi sakamakon girman kan da kuka yi a ban kasa ba tare da cancanta ba wa bima kuntum tafsukun sakamakon fasikancin da kuka yi ta aikatawa bima kuntum taquluna ala allahi ghayra wa kuntum an ayati tastakbirun sakamakon maganganun da kuka rinka gaya wa Allah ba na gaskiya ba kuma kuka rinka yin girman kai ga ayoyinsa wannan ayar ta tabbatar da cewa hatta kafiri mala'ika yana zuwa karɓar ransa kenan saukar mala'ika wajen karɓar rai bai shafi muminai ba kaɗai da haka waɗansu malaman suka ce ta tanazzalu alaihimul mala'ika ba ana nufin indal mauti ba kaɗai a'a su muminai a yayin mutuwa mala'iku suna zuwa musu kuma kafin ma mutuwar ta zo mala'iku suna zuwa musu dan me dan taimakon su a wasu wajaje da Allah ya so ya taimaka musu irin yadda ya faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai a ranar yakin Badar wa laqad Allahu bi Badarin wa antum azilla fattaqullaha la'allakum turhamun Allah Madaukin sarki ce hakika Allah ya taimake ku a filin yakin Badar a lokacin da kuke yan kadan ba ku da yawa lokacin da Allah ya muku wahayin cewa bala'in in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin min al-mala'ikati musawwimin har zuwa ƙarshe ma'ana Allah madaukakin sarki ya kafa wa sahabbai sharadi sakamakon imanin su in dai kuka yi hakuri kuka kiyaye dokokin Allah kuma kafirai suka kawo muku hari to Allah ya alƙawarin zai ba ku taimako na agajin mala'iku ɗari uku, bayan haka ma ya ƙara muku ɗari biyu su zama ɗari biyar, kaga wannan yana daga cikin tatanazzalu alaihimul mala'ika haka a ranar yakin Hunain Allah Maɗaukacin sarki ya ce ويوم هنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلن تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رهبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها جنودا لم تروها ملائكة أكي نبي فذاك دي دا الله ملعو في تنسر كيتي دا مؤمني الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ملائكة سنا سوكا قريسوا بأنا نفن كأي يمتوا بأنا duk da cewa a yayin mutuwan ma mala'ikun sukan sauka to amma sukan sauka ga mumini da ma wanda ba mumini ba tare da cewa akwai bambanci tsakanin saukar mala'ika ga mumini da kuma saukarsa ga kafiri idan mala'ika zai zo ga mumini zai zo ne da albishir zai zo ne da farin ciki zai zo ne da kyakkyawar kama amma idan mala'ika zai sauka ga kafiri to zai zo ne da azaba zai zo ne da tsanani da kausasawa tare da kuma mummunan tanadi da mummunan narko sakamakon wanda ya kafircewa Allah subhanahu Ta'ala. da haka shi yasa malamai suka ce ko mun ce ta tanazzalu alaihim almalaikatu inda almaut malaiku suna sauka zuwa gare su a yayin mutuwa to amma za su sauka gare su da sifofi na musamman na rahama da jin kai kamar yadda ayoyin a gaba za su ambata malaikun suna ce da su awliya ukum fil hayati dunya ku kwantar da hankalinku mu ne abokan gwagwarmayar ku a rayuwar duniya domin duk kai kawon da dan adam yayi a duniya akwai mala'iku tare da shi wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma tafalun in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid له مؤقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله mana dukkan dan adam a dama da hagunsa akwai mala'iku waɗanda suke lura da shi waɗanda suke rubuce ayyukansa duk maganar da zai faɗa sun sani kuma suna rubutawa ba sa rabuwa da shi duk inda zai je duk kai kawansa cikin rayuwarsa to haka wannan magana ita ce abin da ake nufi da nahnu awliya ukum fil hayati dunya mu ne abokan kai kawanku a rayuwar duniya duk inda kuka taka kuka je tare da mu kuka je duk abin da kuka aikata mu ne shaidun Allah akan abin da kuka aikata na alkhairi ko kishiyarsa to kaga kenan wannan da kwantar da hankali ne kamar kai ne kana wani waje na bakunta bako baka san kowa ba kawai sai kaga wani mutum ya buduro ma zaka tsorata sai ce kwantar da hankalinka ai da ni abokinka ne kai ne baka san da ni ba muna tare da kai ni ne wani ni ne wani ya gabatar ma da kansa sai ka ji ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali ba mai cutarwa bane ba to wannan shine abin da zai faru lokacin da mumini yake shirin tafiya lahira yake shirin zuwa wajen bakunta inda bai san kowa ba mala'iku za su zo su kwantar masa da hankali kaga a can sai aka dunkule kalmar sai aka ce fala khawfun alaihim fassara fala khawfun alaihim duk ita ce fa ta tanazzalu alaihimul allah ta takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nanu awliya'ukum fil hayatid dunya kar ku tsorata kar ku bakin ciki albishirinku da aljannan nan da aka yi muku alkawari tana nan tana jiran ku za ku je ku tar da ita mu ne abokan rayuwar ku a rayuwar duniya mu muka kasance tare da ku duk faɗi tashin ku walakum fiha ma wa fil akhirah haka ma a lahira za mu dora daga inda muka tsaya mana yadda mala'iku suka kasance tare da yan adam a duniya ba a ganin su amma su suna ganin mu suna kai kawo tare da mu suna taya mu wasu ayyuka suna ba mu tsaro da kariya duk da ba mu sani ba in an je lahira ma haka abin zai ci gaba da kasancewa sai dai a lahira ba rubutun aiki za su rinƙa mana ba domin a lahira babu aiki duniya ita ce gidan aiki lahira gidan sakamako ne amma a lahira mala'iku za su kasance tare da mu mu a matsayin mumine in Allah ya so ya yarda a gidan aljanna kafirai ma mala'iku za su kasance tare da su a cikin gidan wuta kasantuwar mala'iku tare da mumine a gidan aljanna dan ɗebe musu kewa ne da yi musu wasu hidindimu shine Allah yake wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fani ma uqbad malaiku suna kai kawo wajen shiga gidan aljanna dan gaishe da yan aljanna suna ce da su salamun alaikum abincin Allah ya tabbata a gare ku bima sabartum sakamakon hakurin ku na rayuwar duniya da bin Allah da yi masa da'a da gujewa hanahanansa fa ni'ma uqbad dar ma dalla da gidan karshe na duk wanda ya samu kansa a cikin gidan aljanna to da haka walakum fiha ma tashtahi anfusukum kuma wannan aljanna da kuka ganku a cikin ta duk abin da kuke so za ku samu walakum fiha ma tad'un duk abin da kuka roƙa a cikin ta za a amsa muku da wannan malamai suka ce idan mutum ya shiga aljanna duk addu'ar da ya Allah yana karba sabanin anan duniya ko kai mumini ne zaka iya yin addu'a Allah madaukakin sarki ya karba maka ba ta fuskar da ka roƙa ba tare da cewa munihi a duniya shi ma duk addu'ar da ya inda ya cika sharuɗa da ka'idojin addu'a Allah zai karɓa amma ba dole ne ya karba maka ta yadda kake so ba manzo Allah ya ce in dai ɗayan ku yayi addu'a za a karɓa masa amma ta ɗayan fuskoki guda uku wata addu'ar ka ta kana son yanzu yanzu Allah ya biya bukata amma Allah kuma ya ga bai dace yanzu ya biya bukata ba sai ya jinkirta maka ita sai ka je lahira sai a baka amma dai addu'ar ba ta faɗi ba wata addu'ar ka kai abu kaza kake so shi kuma Allah ya ga wannan abu kazan bai dace da kai ba tayu akwai wani babban laifi da kai wa Allah in bai yafe maka shi ba ka mutu ka je lahira to ba za ka shiga aljanna ba sai Allah ya ga da ya biya ma wannan bukatar a duniya gwanda ya yafe maka wancan laifin ta yadda in ka je farar ɗaya za ka shiga aljanna wata addu'ar kuma sai kai ta yi a madadin Allah ya amsa maka yanzu sai jinkirta sai an daɗe sai ya amsa wata kuma a madadin ya amsa maka kai a karan kanka sai ya amsa wa ɗanka sai kaga wani yana ta roƙon Allah ka sa in yi kuɗi yana ta fafutuka Allah ka sa in yi kuɗi amma ƙarshe shi ba zai yi kuɗin ba sai ɗansa ya zo ya yi kuɗin shi bai roƙa ba amma addu'ar uban aka amsa wa ɗan to shi Allah in ya amsa maka addu'a akan ɗanka daidai yake da ya amsa maka domin duk abin da aka yi wa uba kamar ɗa aka yi wa kuma duk abin da aka yi wa ɗa kamar uba aka yi wa to da haka in an je lahira ko abin ba haka bane dan aljanna a lahira duk addu'ar da ya za a karɓa mai kuma take abin da ya roƙa shi za a bashi babu jinkiri kuma babu sauyawa shine walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un sai Allah ya ce nuzulan min ghafurir rahim wannan aljanna da ake ta faɗa babban masauki ne daga ubangiji mai gafara mai jin kai to kaga in ka ɗauki daga kan tatanazzalu alaihimul mala'ikatu alla takhafu wala la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim duk waɗannan jerin gwano na ayoyi shine daidai da faɗin fala khawfun alaihim wa lahum yahzanuna ana anan an takaice a can kuma me an tsawaita bayani da haka me ake nufi da babu tsoro me ake nufi da babu takaici shine wancan tatanazzalu alaihimul malaika har zuwa karshe to da ka ya uwa kalubale a kanmu mu yadda da Allah a matsayin ar-rabbu ubangijinmu mu riƙe wannan kalma musamman anarta mu furta ta da baki mu kudirce ma'anar a zuciyarmu sannan muke bauta wa Allah da abin da ta kunsa muke yin tawassuli da kalmar wajen addu'a sau da dama addu'o'in Qur'ani sukan fara da rabbana rabbana rabbana shi yasa Abdullahi dan Mas'ud ce ba zai yiwu ba mutum ya faɗi rabbana sau biyar Allah bai amsa masa ba duk inda kai addu'a kai tawassuli da rububiyya kace rabbana kaza daya rabbana kaza ta biyu rabbana kaza ta uku rabbana kaza ta hudu rabbana har ta kai sau biyar to take Allah zai amsa dalilin haka ayoyin ƙarshe na suratu ali imrana ubangiji yace inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض سيتي ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار كاجا ايكينا ربنا انك من تدخل النار فقد اخذيته وما للظالمين من انصار تبيو ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا توكو ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار تهدو ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك انك لا تخلف الميعاد ولا تخلف يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد تاكس الله شيء فاستجاب لهم ربهم فاول تنم فاول آكبة tana nufin nan take bayan jera waɗannan ربنا guda biyar sai amsawa ta zo to kaga kenan ma'anar rabbu shine ka kudirce abin kalmar ta kunsa na ma'ana a zuci ka furta da baki domin qalu rabbuna Allahu alqawlu yakunu bil fi'li wa yakunu bil lafzi to sannan kuma kai amfani da abin da kaulin ya kunsa ta fuskar ma'ana shine ka rinka jingina wa Allah kana jingina masa wannan kalma ta rububiyya kana tawassuli da ita a yayin da zaka yi addu'a matukar kai haka Allah subhanahu wataala zai amsa maka hadisi ya tabbata in sahih muslim hadisin sufyan ibn abdullahi yace na zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nace ya rasulullah kulli fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak ya ma'aikin Allah ga mun wata kalma bakan ya mai tsada a cikin musulunci wacce ba wanda zai gaya mun ita in ba kai ba kuma bazan sake tambayar wani ba in ba kai ba kala sai manzo Allah yace da shi qul amantu billahi thumma istaqim kace nayi imani da Allah kuma ka tsayi akan abin da ka faɗa ma'ana ka faɗa kuma ka cika da yawa daga cikin mutane suna faɗar imani da baki amma babu shi a zuciyarsu da yawa daga cikin mutane suna cewa Allah shine ubangijinsu da baki amma ma'anar hakan babu ita a zukatansu kuma babu ita akan ayyukansu ko kaga ba irin wannan magana ake faɗa ba wa minan nasu mai yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir sai Allah ce wa ma hum bimu'minin daka alqawlu la yakfi magana kaɗai ta fatar baki ba ta wadatarwa sai an yi magana kuma sai an yi aiki qul amantu billahi thumma istaqim qalu rabbuna allah thumma istaqamu haka aka ce da manzo Allah fastaqim kama umirta wa man taba amma aka walata ta dau ubangiji yace ulaika waɗanda suka cika wannan sifa su ne ashabul jannati yan aljanna khalidina fiha waɗanda za su dawoma a cikinta jaza'an bima kanu ya'malun wannan kan sakamako ne na abin da suka aikata a rayuwarsu ta duniya malamai suka ce wannan ya tabbatar da cewa aljanna ana samun ta ne sakamakon aiki da kuma rahamar ubangiji rahamar ubangiji kadai ba ta kai mutum aljanna aikin mutum kadai baya kai mutum aljanna sai an hada biyan shine manzo Allah ce da sahabbai na rantse da Allah aikin ɗayan ku ba zai shigar da shi aljanna ba suka ce har kai yace hanni illa an yataghammadani Allah bi rahmatihi sai dai in Allah ya hada min da aikin da rahamarsa to sannan sai in shiga aljanna da haka ka ce kawai ba za ka yi aiki ba rahamar Allah za ta yi aiki wannan ba zai yiwu ba ka ce kawai za ka yi aiki aikin ka ne zai shigar da kai aljanna wannan ba zai yiwu ba rahama da aiki in an haɗa su ke kai mutum aljanna da haka jaza'an bima kanu ya'malun aljanna sakamako ne na waɗanda suka yi aiki wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira Allah ya musu sakamako na haƙurinsu ya ba su aljanna ya ba su tufafin alhariri da daka ya uwa mu dage mai aiki sannan kuma mu roki rahamar Allah subhanahu wataala ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun mala yace jazaan bima kanu ya'malun mansubun alal masdari bi fi'lin muqaddar ay yujzauna jazaan bima kanu ya'malun za a yi musu sakamako sakamako irin na abin da suka kasance suna aikatawa in kyakkyawa kyakkyawa in mummuna mummuna liyajzi alladhina asa'u bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna sai Allah ya ce ni wa

ce walamma zakara ta'ala al-iman billah bayan Allah ya gama bayani dangane da imani da shi wahdahu shi kadai wal istiqama fi ta'a kuma ya gama bayani akan tsayuwa wajen yi masa da'a yana yi bari na bari zakara min huquqil insani alal insani sai Allah zai yi magana akan haƙoƙin dan adam akan dan adam bayan ya gama magana akan haƙƙin mahalicci akan bayinsa sai kuma haƙƙin bayi ijunansu haƙƙin da ya fi kowane haƙƙi girma akan ɗan adam shine haƙƙin mahaliccinsa shine Allah subhanahu Ta'ala ta fuskar kaɗaita shi da bauta da kuma yi masa ɗa'a. kamar yadda bayan kuma haƙƙin Allah subhanahu Ta'ala na bauta da kuma biyayya ga fiyayyen halitta haƙƙin da ya fi kowane haƙƙi girma akan ɗan adam shine haƙƙin iyayensa to da haka Allah ya gama bayani akan haƙƙinsa zai kuma shiga bayani akan haƙƙin iyaye wanda haƙƙin iyaye haƙƙin ɗan adam ne akan ɗan adam shine mala yace min habirul walidain daga cikin haƙƙin dan adam akan dan adam shine haƙƙin iyaye akan ƴaƴansu na su musu biyayya su musu da'a cikin duk abin da bai saba wa Allah ba subhanahu wataala sau da dama Allah yana haɗa waɗannan haƙoƙin guda biyu a cikin aya ɗaya amma anan ya raba su kowanne ya zo a aya daban-daban misalin inda sukan zo a aya ɗaya Allah ya ce wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an sai ya ce wa bil walidaini ihsanan kaga aya ɗaya ce wa abdullaha bautar Allah wa bil walidaini bin iyaye wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan kaga aya daya ce bautar Allah bin iyaye qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil ihsanan kaga aya daya to amma anan kuma sai aka raba kowanne yazo a cikin aya mai cin gashin kanta da haka Allah ya gama bayani akan haƙƙi na farko shine haƙƙinsa, sa yanzu kuma zai shiga haƙƙi na biyu shine haƙƙin iyaye wanda shine mafi girman haƙƙi akan bil adama in ka cire haƙƙin mahalicci ubangiji ce wa wasainal insana mun yi wa dan adam wasici bi walidaihi dangane da iyayensa guda biyu ihsanan na ya kyautata musu mala yace wa fi qira'atin aw ta qira'a wa bil walidaihi husnan an karanta ihsanan anan an karanta husnan wasu daga cikin qurra'u sun karanta ihsanan wasu daga ciki sun karanta husnan suka ce daman ita wannan kalma ko ihsanan ko husnan ta zo nau'i biyu ne a Ƙur'ani, ko ta zo ihsanan ko ta zo husnan a wajaje guda biyu ta zo da ɗaya lafuzan guda biyu babu saɓani ta fuskar kira'a amma a nan waje na uku shine inda aka samu saɓani wasu su karanta husnan wasu su karanta ihsanan a aya ta farko cikin suratul nisa Allah ya ce wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsanan anan ihsanan dukkan qura'u suka karanta ba wanda ya karanta da husnan a can wajen haka nan aya ta biyu cikin suratul an'am qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsanan nan ma babu sabani duk sun karanta da ihsanan aya ta uku cikin suratul isra wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan a waɗannan wajaje guda uku duk ba a yi saɓani ba dangane da ihsanan babu wanda ya karanta da husnan a waje ɗaya tak shine cikin suratul luqman Allah ya ce wa wasainal insana bi walidayhi husnan shi kuma anan ijma'in qurra'u uba wanda ya karanta da ihsanan an duk sun karanta da husnan amma anan ne cikin suratul ahqaf wasu su karanta da husnan wasu su karanta da ihsanan kai wasu ma su karanta da hasanan wa wasaina al-insana biwalidayhi hasanan wa wasaina al-insana biwalidayhi husnan wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsanan shine imamu shaukani yace ma da wanne daga ciki ka karanta a nan wajen guda ukun duk sani masdari ne idan ka karanta da hasanan ko husnan masdari ne na hasuna ya hasunu husnan ko hasanan in ka karanta da ihsanan masdari ne na ahsana yuhsinu ihsanan da haka dai abinda Allah subhanahu wataala yake nufin ya ce da mu lallai mun hori dan adam da cewa ya kure malejin kyautatawa ga iyayensa domin ita kalma in an kawo ta masdari abinda take cikin take nunawa daga cikin manoni almubalaga kaiwa makura duk abinda ka san sunansa kyautatawa to sai iya inda karfinka ya kare kai wa iyayenka shi an gane ko da haka Allah subhanahu wataala ya bamu damar haka tare da yi mana kaidi da ka'ida shine in abin ya zamo su suna so amma kuma sako ne ga Allah to a bi su wa in jahadaka litushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma manzo Allah kuma yace la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati Allah ta'ala ba ai wani abin halitta da'a inda yace a saba wa Allah ko iyaye ne kuwa shi yasa annabi ibrahim yana iya kokarin sa wajen yaga ya kyautata wa iyayensa amma da suka ce da shi yayi shirka sai ya ki qala ragibin anta an alihati ya ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya annabi ibrahim bai biye wa mahaifinsa ba wajen ya bauta wa wani allah subhanahu ta'ala amma tare da haka duk abin da sunansa kyautatawa ibrahim yayi iyayensa wajen yaga ya kyautata wa iyayensa bisa ga umarni da allah subhanahu wataala ya wa dan adam to anan malamai suka ce kalmar al ta shafi kowa da kowa annabawa ma insani ne da ka hatta annabawa ɗaiɗaikun su zaka ga Allah ya ce su yi wa iyayensu biyayya in akwai wani matsayi da ɗan adam zai iya kaiwa ya fi ƙarfin ya wa iyayensa biyayya sai dai su su bi shi to da annabawa sun kai amma duk da wannan matsayi da annabawa suke kai ba su wuce Allah ya ce su yi wa iyayensu biyayya ba domin duk abin da ɗan adam zai zama a duniya iyayensa gaba suke da shi sawa'an ka zama sarki su ba sarakuna ba ne duk ɗaukaka ka sun fi ka sawa'an ka zama attajiri su talakawa ne duk kuɗin ka sun fi ka ka zama mai mulki su ba masu mulki bane duk mulkin ka sun fi ka kai ka zama annabi ma su ba annabawa bane duk da kai annabi ne amma suna da haƙƙi akan ka na dole kuma ka zo kai musu biyayya a matsayinsu na iyaye za mu ga annabi yusuf a aikace ya nuna mana biyayya ta yadda ya tashi daga wajen zama ya ba iyayensa suka zauna wa rafa abawaihi alal arshi wa kharru lahu sujjada wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan ma'ana cikin girmamawa da annabi yusuf alaihi salam yi wa iyayensa da suka zo yana zaune akan karagan mulki ya sauka ya ba su su suka zauna wannan girmamawa ce ga iyaye to haka nan annabi Yahya alaihi salatu wassalam dan annabi Zakariya cikin abin da Allah ya gaya wa mahaifinsa tun kan ya zo duniya wa barran bi walidaihi wa lam yakun jabbaran asiyan da ne mai biyayya ga iyayensa ba mai taurin kai bane mai saba wa iyaye mai saba wa Allah a'a annabi Isa yana tsumman goyo cikin abin da yake faɗa Allah ya masa wahayi wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya Allah ya hore ni da in yi wa mahaifiyata biyayya ubangiji bai sa ni in zama da mai taurin kai da gardama mai tsiya da rashin arziki ba ta fuskar kin yi wa iyayensa biyayya annabi isa saboda bai da uba sai uwa sai aka ce wa barran bi walidati amma haya da yake yana da uwa da uba sai aka ce wa barran bi walidaihi da haka malamai suka ce wannan yana nuna idan mutum uwa ke gare shi bai da uba to dole ya bi uwar ma'ana irin 'ya'yan da ake samu ko dai ya zama an rasa gane waye uban an samu auren shubaha mace ce aka aure ta da karamin ciki ta tare da sabon miji alhalin cikin na tsohon miji ne na biyun ya sadu da ita har aka kasa gane cikin na waye bayan ya bayyana to kaga anan ba za a tabbatar waye uban dan ba to amma tare da haka dai ai uwa ba ta bacewa in uba ya bace anan dole ya bi uwarsa ko da a ce uba ya rikitar da shi to haka nan dan gaban Fatiha uban dan da aka same shi ba ta hanyar aure ba kila uwar fyaɗe aka mata sai ta samu ciki wanda suka yi mata fyaɗen suka gudu dole wannan da sai ya bi uwarsa domin yana da uwa ko da ya rasa uba to haka wanda Allah ya kaddara masa zuwa duniya ta hanyar uwan shi kuma babu uban kamar irin Annabi Isa din alaihi salatu wassalam da haka dai ya dan uwa ka sani kai mutum ne duk mutum kuma a duniya Allah ya masa umarni da ya bi iyayensa biyayya ga iyaye yana daga cikin abin da Allah ya hada dukkanin shari'o'i a kansa irin abin da malaman usulul fiqi suke kira da tawafuqus shar'i ba wata shari'a ba wani annabi da a cikin shari'ar babu bin iyaye yanzu mun bada misali da biyayyar Yusuf ga iyayensa wanda shari'ar Yusuf daban shari'ar babansa ce Yaqub ya dora daga inda aka tsaya kaga su ma a shari'ar su akwai biyayya ga iyaye ga kissar annabi ibrahim irin yadda yake biyayya ga mahaifinsa yake masa magiya ya abace inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabini ahdika siratan sawiya ya abace la ta'budu ash-shaytana inna ash-shaytana kana lir-rahmani atiya ya abace inni akhafu an yamassaka azabun min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliya kaga wannan ma biyayya ce ga iyaye wanda wannan ya nuna a shari'ar ibrahim kenan akwai biyayya ga iyaye haka shari'ar annabi yahaya da mahaifinsa zakariya shari'ar annabi isa dukkanin waɗannan shari'o'in akwai biyayya ga iyaye to da haka malamai suka ce wannan yana daga cikin tawafuqu shar'i wani abu mai mahimmanci wanda kowace shari'a sai da ta magana a kansa bin iyaye yana daga ciki sallah tana daga ciki uwa uba tauhidi dukkan shari'o'in annabawa in ka bi tare da bambancin zamanin su da lokutan su amma zaka tarar cewa akwai waɗannan abubuwa a ciki kowane annabi zai ce Allah madaukakin sarki ya ce in yi sallah annabi Isa alaihi salam ya ce wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya annabi Isma'il kitabi innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyyan wa kana ya'muru ahlihi bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih مرضيا duk annabawan baki daya da Allah ya ce ulaiikal ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin min dhurriyyati adama وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آية الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة kenan ya nuna su na gaban suna yin sallah wannan yana daga cikin abin da ke nuna mahimmanci a shari'a ka samu kowane annabi an ce yi kamar azumin da muke yi yanzu da annabawa sun yi azumi ubangiji ce kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta waɗanda suka gabace ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ma'ashara al-anbiya umirna bi thalathin mu taron annabawa an umarce mu da abu guda uku daga ciki an umarce mu da mu yi sahur sahur ana yin sa ne in za a yi mai azumi ya nuna duk annabawa suna azumi wa an nada'u aymanana ala shama'ilina ala sudurina fi salati kuma mu ɗora hannuwanmu na dama akan hannuwanmu na hagu akan ƙirjinmu in za mu sallah kowane annabi ya yi sallah kuma kowane annabi ya yi ƙabalu a sallah to da haka ubangiji subhanahu wataala ya umarci dukkan ƴan adam wanda annabawa ma ƴan adam ne da cewa su bi iyayensu malamai suka ce to in mun ce har da annabawa a ciki amma mu takaita akan masu iyayen a ciki domin cikin annabawa akwai wanda ba su da iyaye kamar wa kamar Adamu alaihi salam Adamu bai da iyaye bai da uwa bai da uba shi haka Allah ya yi shi shi shi ne uban kowa shi ne uwa kowa to kaga kenan cewa wasainal insana biwalidayhi ihsanan banda adamu a ciki an hori dan adam da ya bi iyaye banda adamu domin sai da iyayen ake bin su adamu bai da su to amma wanda yake da iyayen kuma sai suka mutu fa zai bi su ko ba zai bi su ba ko mutuwar su ta sa haƙin ya ƙare malamai suka ce a'a wani mutum ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iyaye na sun rasu har yanzu suna da haƙin biyayya a kai na annabi ya ce eh har yanzu suna da ƴan uwa ba akwai wan uba ba da kanin uba da ya uwa da kanwa uwa yace eh manzo Allah ce je ka ka bi waɗannan in ka bi su kamar ka bi iyayenka in wan mahaifinka yace wani Allah ya ma albarka dan kai masa abin kirki daidai ne da mahaifinka ne ya sa ma albarka albarka za ta bi ka in kanin mahaifinka yace ala wajaranka ala tsine maka in dai akan haƙƙi ne daidai ne da mahaifinka ne ya tsine ma domin alkhalatu bi manzilatil um yar uwa ko kanwar uwa kamar uwa take haka nan manzo Allah yace amma ta'lamuna anna abba amma ar-rajul sinu abihi ba ku san cewa kawun mutum babban mutum wan ubansa ko kanin ubansa daidai yake da ubansa ba lokacin da manzo Allah ya tura aje a karbo zakka cikin waɗanda aka tafi karɓar zakar a wajensu sai aka tafi wajen Abbas Abbas dan Abdul Muttalib sai yace ce ba zan bayar ba Khalid ibn al-Walid ya dawo ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce naje wajen Abbas na ce ba da zakka ya ce ba zan bayar ba zai bayar ba sai manzo Allah ya ce da Khalid amma alam anna amma ar-rajul sunu abihi yo kai Khalid da mun baka sani ba baffan mutum tsara ubansa ne ma'ana da baffan ka da babanka duk ɗaya suke a wajen ka. in dai zaka je wajen mahaifina ka ce ya bada zakka to zaka je wajen baffana ka ce ya bada zakka in ko ba zaka je ba to shi ma karka je to da haka wannan yake nuna tasirin kawu da baffa da inna da goggo wajen su ma ai musu biyayya ko iyaye suna nan ko ba sa nan domin su ɗin cikamakin iyaye ne Allah yakan kira su da iyaye yakan ba su matsayi irin na iyaye a kissar annabi Ismail a Ishaq da Allah ya tashi haɗa iyayen Ishaq ciki har da baffansa yake babansa am kuntum shahada a yaqub kai iz yaqub al maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun ubangiji ya ce da yahudawa ko kuna nan ne lokacin da mutuwa ta zo ka ɗaukar ran yaqub idh qala li banihi yayin da yaqub ya ce da ƴaƴayensa mata na min ba'di inna mutu me za ku bautawa qalu sai suka ce da shi na abudu ilaha ka za mu bautawa ubangijinka wa ilaha abaika ubangijin ubanninka kenan ya nuna iyaye suna da yawa ba dan wanda ya haife ka kadai shine ubanka ba a'a to da aka tashi fashe masa bakin abaika sai aka ce ibrahim Ibrahim ba shi ya haifi Ishaqa ba ya haifi Yaqub ba shi ya haifi Ishaqa ya Ishaqa kuma ya haifi Yaqub wa min wara Ishaqa Yaqub kenan kaka ma uba ne in kakanka yace Allah ya ma albarka daidai yake da babanka yace in kakanka yace Allah ya kine ma daidai yake da babanka yace baka cewa ai kakana ne ba babana bane a'a yo me asalin baban naka ai kakanka shine asali shi yasa zamu ga ko a gado a musulunci babu bambanci tsakanin uba da me da kaka ma'ana gadon da zaka ci a wajen babanka irinsa zaka ci a wajen kakanka in babanka baya nan domin da kaka da baba duk sunansu baba matsayinsu ɗaya ne ta fuskar gado to sai nan kuma aka ce wa ilaha abaika ibrahima wa ishaq wa isma'ila wa ishaq da kuma Isma'ila Isma'ila ma ba shi ya haifi yaqub ba sai dai shi wan ishaq ne ishaq kuma shine uban Yaqub kare kenan wan uba ma uba ne to da haka ya'yan uwa mu sani cewa haƙƙin iyaye baya sauka akan ɗa har sai ya bar duniya na daga cikin haƙƙoƙinsu yi musu duk abin da suke so wanda bai saba wa Allah ba na daga cikin haƙƙoƙinsu yi musu duk abin da sunansa kyautatawa a al'adar garinku wanda duk abin da shari'a ta faɗa ba ta fayyace shi ba to al'ada ita take fassara shi da Allah ya ce a kyautata anan bai faɗi nau'ukan kyautatawa ba domin me domin Allah ya san ya halicce mu daban-daban al'adunmu daban-daban ɗabi'unmu daban-daban halayyanmu daban-daban to kowa ya je al'adar garinsu ta fassara masa yadda ake bin iyaye yanzu kaga abin iyaye ga mutanen ƙauye daga ciki akwai yi musu ne noma domin mutanen ƙauye suna noma amma in kai ɗan birni ne ɗan indomi ne ina maganar noma a cikin birni kaga ɗan birni ba zai ce yana wa iyayensa noma ba domin iyayen birni ma ba sa noma ballantana ɗansu ya yi musu amma iyayen ƙauye in ɗansu ya tsallake ya gudo ya dawo binni don gudun ya yi musu noma kuma baya turawa da kuɗin noma to a nan bai zama ɗa mai albarka ba domin baya musu abin da ya kamata ɗa ɗan karkara ya wa iyayensa idan a al'adar garinku iyaye ane musu wanki to dole kai musu wanki in al'adar iya garinku iyaye ana ɗaukar su a gadon baya a goya su to dole ka rinka ɗaukar babanka kana goya shi kana zagaya da shi cikin gari amma a wani garin ba haka bane ba a wani garin uba in yi magana za a gaisa da shi ko a tafa da shi ko ma a ce ƙarya kake yi kuma ba tare da an yi laifi ba amma a wani garin in ka ce ubanka ya yi ƙarya kuna magana ko kuna hira to ko shakka babu ka watse ka lalace yanzu da zaka ketara ƙasar Sudan idan mutanen Sudan suna magana da ƴaƴansu in uba ya faɗi abin da bai waɗa ba sai ce ka ya abu wallahi baba ƙarya kake yanzu mu anan ka faɗa haka kuma kai sai ka ji abin bambara kai ba an ce da namiji hajara su ka ba sa jin komai yace wallahi sadiq ma kazib ya walad ce la wallahi ya abuya anta kazib kazzab kuma ba sa jin komai to kaga Allah ɗaya gari banban kenan ko to wannan shine abin da ake nufi da kyautatawa kowa ya je al'adar garin su ta fassara masa me ake nufi da kyautatawa wani bawan Allah ya taɓa bani labari yace mahaifiyata kullum ita abin da yake burge ta abin da take so da daddare kafin ta bacci in siyo mata tsire kuma in na siyo tsiren nan ba aje takardar zan in tashi ba tsayawa zan sai ta cinye ina kallanta in na kawo tsiren na tashi to har yanzu ban mata abin da take so ba ranar fushi za ta yi da ni da haka in na kawo tsiren sai na tsaya ta cinye muna hira to kuma duk da haka in ta cinye tsiren abin da take so shine in dawo in yi goho a bayanta ta ɗau hannu ta yi min dundu sai ta ce tashi Allah ya ma albarka yace to in tai wannan ita na gama biyan ta amma in ban mata wannan ba a wannan daren to in nazo da safe zan gaishe ta sai na gani a fuskar ta jiya ba kai min abin da nake so ba to kaga dole kai mata wannan an gane ko to da haka dai wannan shine biyayya ga iyaye ya uwa ita ce sirrin ɗaukaka ita ce sirrin albarka duk wani dan da yake so ya wanye da duniya lafiya ya samu arziki ya samu albarkar rayuwa to ya bi iyayensa ya bi iyayensa abin da zai daɗa nuna mana albarka da biyayya ga iyaye kissar uwaisul Karni. uwaisul Karni wani mutum ne daga cikin tabi'ai ya yi zamani da annabi amma bai ga annabi ba abin da kadai ya hana uwaisu ya zama sahabi ganin annabi da bai ba amma sun yi zamani tare da annabi ya samu labarin annabi Manza Allah ya samu labarinsa haɗuwa ce kawai ba ba shi a ƙasar Yaman yake ka san me yasa bai ga annabi ba biyayya ga mahaifiyarsa mahaifiyarsa ta tsufa shi yake mata komai shi yake mata wanka shi yake mata tsarki shi yake dafa mata abinci shi yake fito da ita daga inuwa ya kawo ta rana ta sha hantsi ya dauke ta ya mai da ita wannan hidimar kadai ta sa bai zo ya ga annabi ba bai zo ya ga annabi ba amma tare da haka saboda abin da yake yi shi Allah yake so ka bi iyaye ya fi ka watsar da su ko da annabi za ka zo ka gani kuwa domin shi annabin bai zo da cewa ku bar iyayenku ba ya zo ne da cewa me ku bi iyayenku ku kyautata musu dan haka wannan hidima da uwaisu yake yi Allah ya bawa annabi labari akwai wani mutum mutumin kirki yayi imani da kai yana ta son ya zo ya ganka amma in ya bar mahaifiyarsa daidai da wuni ɗaya dan ya zo ya ganka za ta wulakanta wannan hidimar ga iyaye yasa bai barta ba gashi har zaka bar duniya ba za ku haɗu ba amma duk da haka kai masa kai albishir da cewa akwai shi ka gaya wa sahabbanka matsayinsa da martabarsa yana daga cikin mutanen da in ya daga hannu ya ce Allah yi kaza kan ya sauke Allah yake yi me ya ja masa wannan bin iyaye ba a ce uwaisu yawan sallah yake ba ko yawan azumi ko yawan aikin haji ko umara ko sadaka a'a abin da Allah ya yabe shi da shi manzo Allah ya yabe shi da shi biyayya ga mahaifiyarsa Umar dan Khattab ya fi uwai karni daraja a wajen Allah domin Umar ya je Badar ya je Uhudu sahabin annabi ne yana cikin kulafa'ul arba'a yana cikin asharatul mubashiruna bil janna amma tare da haka Uwaisu yana da wata daraja da Umar bai da ita a wajen Allah shine shi yana daga cikin mustajabud du'a da yayi addu'a Allah yake karba da haka manzo Allah da zai bar duniya ya dauko riga ya ba Umar yace a lokacin da zaka zama halifa a lokacin wasu mutane za su zo aikin hajji daga kasar Yaman a cikin su akwai wani mutum sunansa Uwaisu ga kamanninsa ga kamanninsa ya taɓa yin cuta ta albaras cutar kuturta amma kuturtar ta mutu ta lalace ta ƙone a cikinsa yanzu babu ita amma in ka duba bayansa akwai ragowar taban da ta bar masa wannan alama ce daga cikin alamomin da zaka gane shi da shi an faɗi haka ne ba dan a tozarta shi ba sai dan a iya gane shi da haka manzo Allah ce in ka gan shi ka shi wannan rigar sannan kuma ka ce yayi maka addu'a yana cikin mutanen da in suka yi addu'a take Allah yake amsawa haka aka yi lokacin da sayyidina Umar ya zama halifa aikin hajji na farko mutanen Yaman suka zo sai sayyidina Umar ya tafi cikin su yana bincike ya ce a cikin ku akwai wani mutum kaza kaza kaza sunan ka sa kaza suka ce babu wannan a cikin mu duk aka bincika ba a samu ba sai sayyidina Umar yace lalle a cikin ku akwai domin annabi ya ce akwai sai dai in ku ne ba ku sani ba can da suka yi tunani suka ce eh mun gano akwai wani mutum kamar mahaukaci mahaukaci baya shiga cikin mutane yana can baya ne wa mutane kiwon rakumi ana biyan salada domin bai da kuɗin ma da zai zo aikin hajjin da kansa sai ya biyo mutane masu dabbobi yana kulan musu da dabbobi suna bashi ɗan kuɗin abinci kila shine uwaisun mu dai bamu san sunansa ba aje a tambaya aka je aka tambaye shi kai ne wane ce eh na kenan sayyidina umar ya kira shi a cikin jama'a su su masa kallon ba mai daraja ba ba mai kima ba ashe ko mai daraja ne mai kima suna dauke da abu mai muhimmanci a tare da su ba sani ba sai ce to manzo Allah ya gaya min zaka zo kai ne wani kai ne wani hidima ga mahaifiyarka ta hana ka zo ka ga annabi amma annabi ya ce ga riga a baka kuma yana gaishe ka kuma ya ce kar in yadda in rabu da kai sai ka yi min addu'a domin addu'ar ka Allah yana karɓa waisul qarni ya ce ya zan in maka addu'a alhalin kai sahabin annabi ne kai ka gan ni ban gan ba kai ka je yaki da shi ni ban je yaki da shi ba kai ka halifansa ne ni bana daga cikin halifofinsa kai yayi ma albishir da aljanna ni bai mun ba yayi ta faɗa falalolin Umar Umar yace din na yadda da wannan amma dai annabin shi yace kai min addu'a kuma sai kai min dan ba bakka ba wai sai ya daga hannu yau sayyidina Umar addu'a tun daga nan da ya bace ba a sake ganin sa ba malamai suka ce domin kada ya zo mutane su rudu da shi a koma ana shafar jikinsa ana ɗauka albarka ko in kai ne yau annabi ya ce in ka roƙa Allah yana amsa sai ka buɗe kamfanin addu'a ga su nan a hanyar Zariya in ka baro Zariya za ka taho kaduna ga sayin bas nan su wane sharuwa ne masu addu'a kamar da yankan wuka su wane su wane masu kaza masu kaza Karyar banza wai zakara ya taka wuka yace mu za a yi wa mu karyar banza to da haka wannan yana nuna bayan Allah wanda suka san Allah suna taka tsantsan cikin al'amarin Allah wai su tun da ya ɓace daga wannan lokacin suka ce ko gawarsa ba a gani ba labarinsa ya ɓace a duniya domin kada ya zo cikin mutane su ruɗe shi su sa masa girman kai da riya su bata masa aiki wannan shine muhimmin abin da nake so mu ɗauka cikin wannan darasi ku ga irin yadda biyayya ga iyaye ta kai ga samun irin wannan babban matsayi har in ka faɗa wa Allah magana zai ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya shirya mutane za a tafi jihadi sai ga wani saurayi ya taho da ƙarfinsa da kazar-kazar yace ni ma zan je jihadi sai manzo Allah yace a hayyun walidak iyayenka biyu suna da rai ya ce eh sai manzo Allah ce irji fa fihi ma fajahid je ka kai mayar rabuwa lafiya da su wannan shine jihadin ka duk mutumin da yake da iyaye biyu ko ɗaya daga cikin su to ya sani jihadin yana gida kana neman aikin lada a waje ga aikin ladan ka a gida manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata rana ya hawo mumbarin sa sau uku yana cewa amin amin amin sahabbai suka tambaye shi ya muka ji ka ce amin sau uku kana taka matattakalan mumbari sai ce jibrilu ne ya zo ya tsare ni yayi wasu addu'o'i guda uku ya ce Allah ya turo shi kuma duk addu'ar da yayi in ce amin addu'a ta farko ya ce duk wanda watan Ramadana ya riske shi bai yi aikin da za a shigar da shi aljanna ba har aka gama azumi in Allah ya sa shi a wuta kada Allah ya fitar da shi kace amin saboda irin garabatar da ke cikin watan Ramadan yin azumi karatun Qur'ani sallar dare istighfari ciyar da masu azumi ga ayyuka nan na alheri amma mutum ya sakaci ba zai ko ɗaya ba har a gama kila sai dai ma ya ta sharri to wannan yana cikin hadari ba karami ba addu'a ta biyu duk wanda aka ce aka ambaci sunanka bai ma salati ba wannan Allah ya turmuza hancinsa da ƙasa mana kada ya samu wata nasara a rayuwarsa Allah ya ta gama shi da hasara da haka duk lokacin da aka kira sunan manzo Allah kai masa salati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu na uku duk wanda ya riski iyayensa guda biyu ko ɗaya daga cikin su sun girma shi kuma ya tasa bai yi abin da zai musu biyayya har su masa addu'ar albarka har ya mutu shiga aljanna ba wannan in ya shiga wuta kada Allah ya fitar da shi kace amin manzo Allah ya ce amin haka ya uwa muna da kalubale babba a gaban mu mu yi kokari mu ga mun bi iyayen mu mun kyautata musu za mu samu albarkar biyayya mu ma ƴaƴan mu sai su bi mu al'amuran su sai su kyautata rayuwar mu sai ta yi kyau domin biyayya ga iyaye shine mafi girman haƙƙi akan ɗan adam sama da dukkanin wani haƙƙi in ka cire haƙƙin Allah da haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Mas'ud ya tambaye shi ayyul a'mali a ila Allah wani aiki Allah ya fi so qala as-salatu ala ha yace sallah akan lokaci ibn Mas'ud ya sake tambaya thumma ayyu qala birrul walidain bayan sallah akan lokaci ba abin da ya kai biyayya ga iyaye kuma daraja da martaba da samun lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. da haka ubangiji madaukakin sarki ce wasainal insani biwalidayhi bi ihsanin ko bi walidayhi husna a nan za dakata saboda lokaci ya cin mana in Allah ya kai mu darasin gobe sai mu tsora daga inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum warahmatullahi